to ci gaba am hasibtum am hasibtum an tadkhulul jannata wa lam ma ya'lam illahu alladhina jahadu minkum wa ya'lam as-sabirin wato umar ibn al-khattab radiyallahu anhu lokacin da mutuwa ta zo gare shi kun san rauni an kai masa to kamin ya mutu sai ya nada Ah, abin nan manyan mutane abin nan majalisa ya ce su zaɓi shugaba amma in an yi kwana uku ba su zaɓa ba duk a kashe su don ba su yi niyyar alheri ba eh, saboda ko wato in mutane suka taso kowa na so kowa na so sai a nadar dalge abin nan um, um, kwamiti a ce ku zaɓi guda in an kai kwana uku ba su ba sun yi laifi ba su yi alheri ga musulmi ba eh, haka nan su ma masu shugabanci tilas ne a bar shi ga guda eh, a ƙuri'a in ya zan duk su dai. in halayensu ba ɗaya ba a bibi wanda ya fi halin kirki kun gane ku eh, kullum wata ko ga limanci ba bar mutane haka nan su zaɓi limamin da sun ka ga dama ba gari in ana jayayyar limanci sai a dibi wanda ya fi ilimi ya shi sanin qur'ani a ce shi wani ya shi kowa a bashi in ya zan duk daidai suke ka sani daga abin nan ilimin abin nan karatu sai a ce to cikin su adibi ne ne ya fi dangi masu yawa in an ce duk daidai suke duk ƴaƴan sarauta ne ko duk ƴaƴan abin nan ne sai a ce to adiba shi kyawun halitta in duk ɗaya suke duk halitta su ɗaya duk kyakkyawi ne to adibi da shi abin nan ya fi halaye ba su taushi ba su kyawu eh, in dai sun zan daidai a ce to wahiri riga mai kyau Eh? kun gani wato abubuwa ga suna an shirya su zo sauki da za kuwa nan da na za ka iya hidda na wanda ya kamata eh, ba sai an yi wani bincike ba eh, wanda ya bar abin da Allah ya ce Allah ya bar shi kuma ya bar shi ba zai taimake shi kan maki ba hmm. hmm? shibtu ko an hasibta an tadkhul janna ko kuna zaton ku shiga aljanna wato da cewa ɗaya mun shiga musulunci kuna zaton da kun ce mun shiga musulunci za ku shiga aljanna wala ma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum tun Allah bai wada sanin waɗanda sun kai jihadi daga cikin ku ba wa ya Allah kuma tun bai san masu hankuri ba kawai da ka ci ka shiga musulunci a cikin aljanna a'a ba yiwa sai an san waɗannan ijihadi kuma sai an san masu hankuri su za a ce su shiga aljanna to ci gaba ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون to wala karkon tun ta manna mota ku mutane wato kun zan kuna burin mutuwa nan kallan an talkawo gabanin ku haɗu da shi ay haitu qultum laita lana yawman ka yawmi badar wa da musulmi suka fita ga badar dan kaɗan suka fita sai suka sai suka samu nasara shikenan wasu da waɗanda ba su fita ba suka ɗora cizon hannu suna cewa Allah ya kawo wani ne irin na badar mu fita <laughs> ko fahimta ko to wa qara ayatun wato abin nan suna cewa ina muke samun yini irin yinin badar ma'ana ma nalahu shuhada'u lina nala ma nalahu shuhada'u don mu samu abin da shuhada'u bada sun ka samu to yau Allah ya ce ga ga Uhudu fa qara'aytum yau kun ga yakin kun ga abin da kuke buri kun ga mutuwa yau wa antum tanzurun da hali kuna dibi ai busara kuna kuna kallo ta ta'ammaluna al hali kuna dibin hali kai hi yaya hali yake walima asartum ru'yata al mulaqati dan me kun ka tsaya kuna kallo kawai ba ku tai kun ka shiga ga yakin ba wal quhi al qadam ku zauna akan kawahun ku ba ku shiga zuwa yakin ba da kuna burin mutuwa ko to ci gaba وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم وما ينقلب على عقبائه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين wato ayat da atta ce tana daure zukata ga Allah wa akhadha tafkirihim an kulli bashar wato tunanin su a dauke shi daga kowane mutum wato kamar yadda Allah ya ce ku yi hakuri to kuma sai kun komo gare shi shi kadai kun dauke tunanin ku daga kowa don gashi an dauke mu daga annabi ma gashi kamar yadda za a ce wa ma muhammadu illa rasul muhammadu bai da wata sifa face manzo ne kada khalan min rasul kuma wasu manzanni sun shude gabaninsa sun mutu gabaninsa واستمر الدين الدين يدوج تارد ما بيانسو وهو حي لأنه لأنه الدين سو أن باوان سنتهو سنك متو سنك بر أبنا سنك بر الدين ينا kuma كما الله نا دلي ko wa huwa hayyun shi Allah mai rai ne li'annahu lillahi al domin Allah ne wanda yake shi bai mutuwa kun fahimta eh, shi addini eh wato shi addini hayyun ne annabi ya zai wato abin nan Muhammad manzo ne manzanni sun shuɗe gabaninsa sun bar addini sun mutu sun bar addini mai rai domin addini na Allah ne Allah ko mai rai ne bai mutuwa kun fahimta ko to shi Muhammad manzo ne ko kamar su afa in ma tace in ya mutu au kutila ko ko an ka kashe shi wa wa kulli an ku an ka an ka wajentar da shi daga gare ku kama kulli gairu min rusuli ko kama yadda an ka wajentar da wanda daga cikin na manzanni in ya mutu ko ya an ka kashe shi in qalabtu ala aqabi ko za ku juya bisa ga dugadugan ku ay rajatu ila kuda kuma ga kafirci wal jumlatul akhira mahallul istifham wannan shine tambaya manzo ne manzanni kamar shi sun mutu sun bar addini da rai to shi in ya mutu ya bar ku sai ku bar sai ku bar addini ku koma ga kafirci kun fahimta ko ma kana muhammadu mabuda ashe muhammadu ba shi ake bauta ma ba fatar jibu balle ku komo in ya mutu wa inna ma ma'budukum Allah wanda abin bautawar ku Allah wa huwa hayyun la yamut shi kuma mai rai ne ba shi mutuwa saboda haka ashe kenan da wannan an dauke mutane daga tunanin kowa sai Allah kun fahimta ko wa manyan kaliba laqibai duk wanda ya bada baya ya koma akan kafafunsa don wani ya mutu Wannan ya dora la sai to ba zai iya cutar Allah da komai ba wa inna ma yadurru nafsu yana cutar kansa kawai wasa ya jazillahu shakirin kuma Allah zai saka ma masu gode masa masu gode ma ni'imar shi bisa bata da ba su tabbata fa yansuruhu ya taimake su al'adun bisa ga makiyansu kun fahimta ko wannan aya kun ga mai karfi ce kwarai to ci gaba ما كان ومن يريد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين. To sannan kuma tsoron mutuwa bai sa Wato bai sa abin rayuwa, rashin tsoron mutuwa bai sa mutuwa. don haka ya ce ma kana nafsin bai yiwa ga wata rai an ta mutu ta mutu illa bi idhnillah sai da Allah da hukuncin sa bai yiwa wata rai ta mutu sai da hukuncin Allah kitaban mu'ajjala wato an rubuce shi rubutu kuma an an sa cikin lokaci sai ya an jawo kun fahimta ko an an kayyade lokacin sa la ya taqaddam mutum bai gabata akan sa tun lokaci bai yi bai mutu wala ya ta'akhkhar kuma in ajali ya taho ba zai jinkirta ba fala yajuzu eh, eh. in hizamu saboda haka baya halatta yaƙi musulmi ya kare liman yuminu bi hadal kitab wanda yayi imani ga wannan littafi na cewa Allah ya rubuta ajali ba za a mutu gabani ba ko ko bayan sa wa yanbaghi an takuna niyyatul mu'min ya kamata niyyar mu'mini ta zama lima yabqa min sababil akhirah niyya shi ta zanga abin da yake yana wanzuwa na samun ladan lahira wala ya ta'akharu anhu lahadha kada abin nan in lihazzi ma la yumkinu lahu hibzuhu kada shi jinkirta ga abin da yake kada shi jinkirta saboda wani rabo wanda yake lihibdu don tsarewar ma layin yanzu abin da bai iya tsarewa wato kada mutum ya tsaya don tsaron rai wanda yake bai iya tsare shi Wai, za ja ajalu in ku ajalin sa ya tahu yamna zai kare la mahalata zai yadda wato ba makawa wa itaru ma yamna ala ma yabqa laysa min al-azm mutun ya zabi abin da ke karewa ya bar abin da ke wanzuwa to wannan ba azumi ba ne, ba ni ya kware ba kun fahimta ko wa ma zalika duk da haka kuma wa man yuridu thawabad dunya duk wanda ya niyya sakamakon duniya kawai ga aikin da yake yi nutihi min hadha mu bashi daga ciki amma bai da wani rabo a lahira wa man yuridu thawabal akhirah duk wanda ya niyya sakamakon lahira bi amalihi da aikin sa wa jahada fi sabilillah yayi jihadi ga dauka kalmar ubangiji nutihi min hadha mu bashi daga duniya kuma ya yi diya don lahira to za mu bashi daga duniya wannan na ya mu bashi duniya wa ya tamatta bi hashi jin daɗi da ita ka gaidi kamar wani sa wasa na jazu shakin ba haka na mu ƙara mai sakamako abin nan mu ƙara mu abin nan eh, mu saka mu masu godewa ainu mutihi ainihin mu bashi jaza'ahu sakamakon shi allazi jahada li ajali wanda ya jihadi saboda shi inda ma ya buruzu ma shafin lokacin da ya bayyana tare da masu godiya lin amillah ga nemomin ubangiji fanu jazi fanu jazi sawabahu ma mu bashi sakamakon aikin tare da su wa hadha mislu qawli ta'ala fa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wannan ya kama da irin can ba abin nan ba lokacin hajji an ce ai roki Allah ba amma akwai mai roƙon Allah don ya ba shi duniya ɗai shi da rabo lahira akwai mai roƙon Allah ya ba shi duniya da lahira a ba shi duka kun fahimta ko illa anna zalika sai dai waccan addu'a ta wurin aikin haji fi du'a bil qawli wato addu'a ce da magana wa hadha fil amal bin niyyati wannan shi ko aiki ne da gurgurdon niyya kun gane ko ah, kuma kullun ma kada kai mugun aiki ka ce ai innamal a'malu bin niyyati in mutum yayi mugun aiki wannan bai bukatar niyya aikin kware shike bukatar niyya wa fil hadisi ya to cikin hadisi qala nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyati ayyuka sun dangane niyya kawai wa inna ma li kulli imrin ma nawa abin kuma kowane mutum yana da lada abin da yayi niyya wa man kana hijratu ila Allah wanda ke hijira shi zuwa ga Allah take wa rasulihi da manzon sa hijratu ila Allah wa rasulihi hijira ce sakamakon hijira shi ga Allah ne da manzon sa wa man kana hijratu li dunya wanda yake hijira shi wato yayi don duniya ne yusibu don ya same ta aw imra'atin yin wato ko don wata mace ne don ya aure ta wa hijratu ila ma hajira da hijira shi tana zuwa ga abin nan da ya hijira in ya samu shi kenan bai samu ba ya hasara rawahu shaykhan wa kenan wato ko wani aiki ka yi na alheri ya danganci niyyarka in ka yi shi don Allah kawai sai Allah ya baka duniya da lafiya in ka yi shi don duniya kawai sai Allah yana baka daga duniyar amma baka da rabo lafiya kun fahimta ko in yusibuha nuni gabanin ya kada zama karfin hmm. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعوا وما استكانوا يحب الصابرين ثم رجع Farin tsarin magana ya komo da mu kuma ila rabdil qulubi billahi hada zukata da ubangiji kawai wa naz'i thiqatiha amma sibahu da ɗebewar amincewar zukata ga abin da duk ba Allah ba wa ta'ala wato Allah yake wa ka'i min nabiyin qatala biyu na kasi da yawa wato annabi wato da yawa annabawa waɗanda yake wato kowannen su qatala ma'ahu na kathir wato bayan Allah muminai masu bauta mu Allah sun yaƙi tare da su ga wata ƙira'a wato kutila an ka kashe shi ma'ahu na kathir tare da shi akwai bayan Allah malamai masu tsoron Allah da yawa abidun da rabbi masu bauta mu ubangiji wakila jama'atun masu mansubun ila rabba وهي الجماعة jama'atu واتو ما wato masu aiki zuwa واتو ubangiji wato tare da shi akwai annaba akwai manyan malamai da bayan Allah da yawa fama wahanu wato kashe su ko kashe shi wato abin nan ba bai sa su kai rauni ba su ji tsoro lima asabun don abin da ya same su fi sabilillahi ga abin wajen ubangiji min aljirahi na same su wa an bayan da kashe annabawansu a ashabin da sahabban wa ma uku ba su yi rauni ba daga barin jihadi wa kanu ba su kankan da kai ga bakiyansu ba fa jahu bayan kana so kace nasara bi an ja ja'ahum nasara shi ne taimako ya zo musu bi masa baro saboda hankulin da sun kai wallahu yuhibbu sabirin Allah na son masu hankuri albala'i ga musibu kuma ya saka musu wannan ya nuna kenan wato addini na Allah ne shi ko ba shi abin nan ba shi kaura Eh, kamar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu sai abin nan kudu ba abubakar ta farko ya ce man kana ya abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mat wa man kana ya abudu allah fa inna allah hayyul la yamut innaka mayyitun wa innahum mayyitun wannan kenan don a maida zukata amincewa su ga Allah kawai wanda duk bayan nan sai a ci gaba domin addini ake wa addini mai rai ne tunda wanda ake wa shi mai rai ne har abada kun gane to ci gaba

ba abin da ya zama magana su inda na biyu lokacin da aka kashe annabin su ma tabbatihim tare da hankulin abin nan tabbatar su wa saurihin da hankulin su ba abin da an magana su illa an kalu sai sun ce rabbana na lana dhunubana ya ubangiji ka gafarta mana zanubanmu wa israfana fi amrina da ketare wa haddi da mun yi ga al'amarin mu idanan bi anna ma asabahu lisu fi ilmi wata don su nuna kenan duk abin da ya same su na musiba har ya kai ga kashin annabawansu don mugun aikin su ne wato ba su yi ba sun rage daga yadda ya kamata a su yi to wa hadman li anfusihim kuma wannan don ya nuna abin nan sa rayukan su su rushe don abin nan gabin ubangiji wata bira kadamana kuma suka ce ya ubangiji ka tabbatar da kafafun mu birku wata da karhi al jihadi wa sunna ala al kafirin ka taimake mu akan mutane wadanda kafirai wannan shi ɗaya ne maganar su ci gaba eh. to da yake sun yi magana mai kyawo wato wannan bai sa musu rauni ba fa'atahum Allahu thawaba abadina sai Allah ya ba su sakamakon duniya wato sun ka samu nasara akan makiyansu wal ganima sannan suka samu ganima wa huzna thawabil akhirah sannan da kyawun sakamakon lahira shine suka samu aljanna wa husnahu at-tafaddul fawqa al-istiqaq domin sakamakon lahira wato Allah zai ba mutum fiye da yadda ya cancanta don haka an kace kyawun abin sakamakon lahira wallahu yuhibbul muslimin kuma Allah na son masu yi don sa alladhina yaf'aluna mithla haula wanda suna aiki irin aikin waɗannan wato kenan ba Muhammadu kuke wa ba Allah kuke wa Muhammadu mai shirye da ku jagoran ku ne shina nan ko ba shi nan Allah kuke wa saboda ka mutuwa ci ba ta raunanar da ku kun fahimta ko to ci gaba ya ayyuhallazina amanu in tubi'u allazina kafaru yaruddukum ala aqabikum to suma suma ada siyaqu sannan tsarin magana kuma ya komo fi ma yati ga abin da zai zo lil wa'azi wa tahdhir lil mu'minina ala ittiba'il kuffar wa'azi da tsoratar da mu'minai kada su bi kafirai wal wa'adi bi nasrin sannan da wa'adi ga taimakon su alaihim akan kafirai wa tanbihim da falkar da su bi sababi ma asabun saboda abin da ya same su min al wato na abin jin tsoro bi ba'al mawaqi ga wasu rairai liyakhudhu hadarahum wato falkar da su inda abin ya same su ga dalili don su don ko da yashi su su yi tattalin su tsare abin nan su yi tattali su tsare kada eh, su kama tsoron su wato su yi tattali kenan fa qala ta'ala Allah ya ce ya na amanu ya ko da nayi imani in tati'u alladhina kafaru in kun kai da'a ga waɗanda sun ka kafirta fi ma ya na bi ga abin da suke umarnin ku ya kuma ala aqabikum za su mayar da ku bisa ga dugadugan eh, ku zuwa ga kafirci watan kalibu hasirin ku juya kuna masu hasara fi darain wato matuƙa kuna bin rai ga shawarar da suke baku za su mayar da ku zuwa ga kafirci hasara ta same ku duniya da lahira amma ku khusranin duniya amma hasarar duniya fali anna ashaqqal ashiya'i alal uqala domin mahi tsananin abubuwa ga masu hankali fi duniya al inqiyadu ilu adu ja ka jawo zuwa ga makiyinka ka bi makiyinka ya zan shi a sama da kai ba abin da yake tsanani cikin duniya ko wa izhar alhajat lahu kuma ka bayyana gare shi kake bukata shi ke biya ma bukata wato ba abin da yafi shi tsanani wa ma kusuranul akhirah ma hasaran lahira fal hirman min min athawabil mu'abbad shine a hana mu mutun samun lada ta har abada wal wuqu fil iqab da aukuwa kuma cikin azaba al mukhallad wanda yake za a dawwamar falaisu ansaran likullin hatta tudiu eh, falaisu ansaran lakum wato saboda haka abin da ya kamata ku sani makiyanku, ba mataimakanku ba ne hatta ta yi balle ku yi musu ta'a to ci gaba بل الله مولاكم وهو خير الناصرين بل أأ واتو كافرين با مسويانكو بني الله مولاكم الله نيمي تيمكونكو وهو خير الناصرين كما شيني ما يتم ما taimako.

bayan Allah ce kada ku dogara ga kafirai makiyanku sannan ya ce sanin riƙe fi kafaru ba za mu jefa tsoro cikin zukatan waɗannan da na kafirta bi sukunil aini ru'ba wato ga habs wa bi ru'ba wato za mu jefa tsoro wa azamu badar halihim min uhudin audi wato wannan wato kafirai bayan sun sun ci sun samu dan dan nasara wato a uhudu har suna ganin kamar sun yi kusa tumɓuke musulmi sai suka ce to sai baɗi domin wato lokacin da abin ya yi tsanani annabi sallallahu alaihi wasallama yana akan dutse da wasu sahabbai su kuma suna yawo abin nan gindin dutse suna suna kiɗi suna rawa suna cewa o ila hubal o ila hubal wato an ɗaukaka hubal wato an kan ubangijin annabi to sai wata annabi ya ce cikin su wane ne zai karba cikin ku ya ce masa bai wane ne zai karba ba wanda ya magana har ce umar bayanan ya ce ina nan karba musu yaya zan ce allahu a'ala wa ajal wato allah shine mahi daukaka kuma shi yake girma to shi kenan uh, umar ya faɗi haka nan sai suka tada kai suka ga annabi da shi da jama'a sun ka ce cikin ku akwai muhammad ya ce eh suka an kashe shi ka ce to shi kenan sai baɗi bayan haka dan sai suka yi ta tafiya zuwa makka bayan haka nan wato annabi sallallahu alaihi wasallama bayan da ya komo madina cikin wannan jinai ne da shi da musulmi sai kuma Allah ya ce wato kada ku zauna ku bi su duk wanda an ya fita wato kada ya zauna ya bi su sai suka fita da abin nan ah, suka fita da jinai ne bayan shine wato Allah ya ce zan jefa tsoro cikin zukatan zukatan waɗannan kafirta bayan sun yi nisa sai suka ce ai sun yi wata da ba su yi kewa ba sai suka ce su komo to komo wanda suke sai suka ce ai ga sunan baya da su saboda sai suka gudu shine ya ce da kifi qulubil na kafaru ba za mu jefa tsoro cikin zukatan waɗannan yi kafirci wato an ce wa azamu ba'da ihtihalin sun yi niyya bayan tafiyar su min uhudin alal audi ga koma wasu salimun eh, muslimin tun kuce musulmi fara'ibu sun kaji tsoro walam yarji'u bas koma ba wa kadhalika yansurukumullahu haka nan Allah ke taimakon ku alaihim akan su bi ma lam min anwa'in nasu da abin da yake kuma ba ku sani ba wato Allah ya yana taimakon ku da ayyuka da yawa waɗanda yake ba ku sani ba wato za mu je tsoro cikin zukatansu bi ma ku don kafircin da sun kai billahi sun gama wani da Allah wato suka gama da Allah da wanda yake malami na zulbi sultana, suna yin abin da Allah bai saukar da wata hujja ba a kansa ala ibadati ga bauta masa uhul asnamu duk abin da mutum yayi wanda yake in an ce masa ina abin da ina ayar da Allah ya saukar ko ina abin da annabi ya ce a yi wannan abu mutum bai kawo ba shine kenan ya bauta mu abin da Allah bai saukar da hujja a kansa ba to wannan abin da a sa Allah ya jefa tsoro kuma gare shi wa ma wa hum nar mako masu wuta wa bi sama su zalimin kuma tar da mako waɗanda wadanda azalumai shine kafirai to ci gaba wa la qad fadakum allah wa'adahu in tahsunahum bi'ni حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أريكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم فرغكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين to wala ku kuma Allahu da kuma Allah ya gaskata muku wa'adinsa da yayi muku da yace zai ba ku taimako ya gaskatar da alkawalin alkawalinsa idan an tawo su da hun bi'izni lokacin da kuke kashe su fata kuna kora su ta katulunan kuna kashe su da iznihi da sa yi zafi shirkin har lokacin da kun ka kasa wato kun yi hasara kun ka ji tsoro wa jastum kun ka kasa an amur da rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa an sabri alai kuma kun ka kasa hankuri wato da farko kun samu cin nasara kuna bin su har lokacin da kun ka bi kuka bar abin da annabi ya ce wata na zatun fil amri kun ka dora jayayya ga al'amarin ku ko ko ga umarnin annabi amrin nabi bil maqami fi sahil jabali wazun ka ce ba za mu tsaya akan inda annabi ya aje wazun ka ce a'a mu tai kada a kame ganima ba mu samu ba wa qala ba'alku nadhhab wato wasu sun kace mu tafi wa qan ah, ah, nusir ashabuna an taimaki eh, yan uwanmu wa qala ba'alkum wasu sun kace ah, sashen ku yace la nu khalifu amran ba mu saba mu al'amarin annabi to wannan shine sabanin da kun kai wa asaitun kun ka saba ma umarnin annabi wa kun ka bar wurin tsayi li talabil ganimata tafi don neman ganima min ba da ma araku mato ibn bayan Allah ya nuna muku abin da kuke so na samun taimako eh, wato abin nan Allah ya taimake ku da wannan har lokacin da wannan sabani ya zo gare ku da kin bin umarnin ubangiji wa kun hamta ko to abin nan ku man yuridu wato kenan mana akum nasara shi jawabi wato da kun ka saba sai Allah ya hana muku min ku man yuridu duniya daga cikin ku akwai wanda ke son duniya fataraka al-markaza lil ya bar wurin da an ka aje shi don neman ganima wa minkum man yuridu al-akhirah daga cikin ku kuma akwai mai neman lahira fa tabata bihi ya zauna ga inda an ka ce zauna hatta kutul ha an ka kashe shi wa hum abdullahi ibn jubair wa man waqahuma abu shine shugaban su abdullahi ibn jubair masu harbi da waɗanda an kashe tare da shi na abokansa to sun masarwa kuma an bayan Allah ya ɗauke taimakonsa sa yaƙi ya komo akan ku sannan kuma don taimakon Allah kada a tumbuke musulunci ya juyar da su kuma wato sarrafa kuma anhu ko ya juyar da ku wato anhu daga barin kafirai bayan da ya ba ku taimako liyabtalikum don ya jarrabe ku ku don ya jarrabe ku ko ya zaharul mukhlis min gairi don a san mu'minin kwarai mai tsarkakewa ga aikin sa da wanda ba na kwarai ba wala qad afa ankum Allah to ya gafarta muku martakabtumu wancan laifi da kun kai tunda an jarraba ku abu ya samu to yanzu kuma Allah ya gafarta muku amma kuma ya zama darasi gare ku ka ku saba mu Allah ga duk abin da ya ce wallahu du fadlin al mu'minina Allah mai falala ne akan mu'minai wato kun ga abin da sahabbai sun ka tsere mu sauran mutane da shi wato in wani dan laifi ya same su har kamar irin wannan Allah ya ce ya gafarta muku to wanda ya shiga cikin wannan gafara har abada bai bai kuma tsoron cewa zai shiga wuta domin gafara Allah ba a yi a walwale ta ko mun ta ko to ci gaba تفعلون ولا wa على أحد والرسول يدعوكم في أخريكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون to ku dai tuna istu iduna lokacin da kuke hawan eh, tudu kuna gudu kuna hawan eh, abin nan tuddai kuna gudu wala taluna ba ku karkatowa zuwa yaki ala ahadin ga kowa wato abin nan lokacin da yaƙi ya fashe musulmi na ta gudu war rasulu ya da'ukun alhali manzon Allah yana ta kiran ku fi fi ukurakum ga mutanen ku na ƙarshe ai min waraikum baya gare ku ya qulu ilayya ibadallah ilayya ibadallah mutane na ta gudu yana baya yana kira wannan ya nuna annabi ya kowa zarunci mutane na can na ta gudu suna nan baya kina kira su ku komo Ba ga mun gamun nan sai bakin ciki ya same ku saboda wani bakin ciki na abin nan domin ku tafi ku annabi kuma ga karewar yaki bakin ciki biyu kenan kun fahimta ko ai ga muku da rasuli bil mukhalafati ta bakin cikin ku na saba wa manzo da bakin cikin ku na karewar yaki to saboda haka abin nan fawqal ganima ko likai la zanu to don kada ku yi bakin ciki Allah ya ce mu ya ya kawo muku wannan don ya zan darasi gare ku kada ku yi bakin ciki alama fa ta kun bisa ga abin da ku ce muku na gani ma. wala ma asabakum saboda haka kuma kada ku yi bakin ciki in wani abu ya same ku na kashi ko ko karewar yaki wallahu kabirun bima ta'malun ubangiji masani ne mai jarrabawa ne ga abin da kuke aikata duk abin da ya same ku nau'i ne na jarrabawa ثم أنزل عليهم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشي طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليه يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا ولو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبهم والله عليم بذات الصدور to sun ma'anzala alaikum min ba'd game amanatan bayan wato bakin ciki ya same ku saboda kun saba ma annabi ku ba yaki ya kare sun ma'anzala alaikum min ba'd game amana sannan Allah ya saukar da aminci akan ku bayan wancan bakin ciki nu'asan har abin nan gangadi ya gasha ta'ifatan minkum yana ruhewar wata jama'a daga cikin ku wato bayan ga tsoro ga komi Allah ya saukar da natsuwa gare su har ya zan mutum na wurin wannan hali yana gangadi yana ruhe wasu jama'a daga cikin ku ahumul mu'minun sune masu imanin kwarai fa kanu yamiduna tatal hijab wato suna karkata wato abin nan karkashin abin nan shehidun uh, sirdi watan kudu suyufu minhum kuma ta kuba na faduwa daga hannayensu wa ta'ifatun qad ahammatum amsu amma wata jama'a wadda an munafiqai su kan rayukansu sun shagaltar da su tsoro hamalatkum ala alal hammi wato abin rayukan sun dauke su ga bakin ciki wala ragabata lahum illa najati ba su da wani kuma abin nan bukata sai abin nan illa najatu wa face tsiran rayukan nan dunan nabi ba su damu da annabi ba wa sahabi ba su damu da sahabbansa ba falam namu su kan sun ka kasa bacci wa humul munafiquna sune munafiqai daga cikin su yazunnuna billahi ghayra ghayra alhaqi wato suna zato suna wa Allah zato zato wanda ba na gaskiya ba zannal jahiliya irin zaton jahiliya haisu taqadu anna nabiyya qatil suna zaton wato annabi an kashe shi ah, aula yun sarko ko ba za a taimake shi ba kun fahimta ko yaquluna suna cewa hallana min al'amr min shay akwai dai wani al'amari gare mu na al'amarin nan annabi ya ce za a taimake mu shin taimakon nan ku gaskiya ne akwai wani abu na taimakon nan da an in kace za mu samu kullahum kace musu innal amra kullahu lillah wato al'amari dukan sa ga na Allah ne kun fahimta ko wato yana aikatawa abin da ya ga dama ko ya taimake mu ko abin nan alqada'u lahu shi da hukunci wa alma sha. yakhafuna fi anfusihim su munafiquna suna boyewa cikin rayukan su ma la yuduna laka abin da ba su bayyana ma ya Muhammad wa in inji ubangiji yaquluna suna cewa law kana lam al amr shay'un da muna da wani abu na al'amari na na taimakon nan ma kutuna na hafu na da ba kashe mu nan ba ai law kana al-ikhtiyar ilaina da mu adda zabin kan mu lam na da ba mu hita ba falam kutun da ba kashe mu ba walakin ukhrujna karha amma an fidda mu tilas kace mm, ka ce musu law kuntum fi buyutikum wato ba maganar mutuwa ne don kun hito ba da kun zan cikin ɗakunan ku wa fikum man kataba Allahu alaihi alqatl cikin ku kuma akwai wanda Allah ya hukunta za a kashe shi labaraza alladhina kutiba alaihim alqatl da waɗanda an ka rubuta mu kashi da sun da sun fito ila madaji in zuwa ga wurin kwancin su wa yuqtalu a kashe su walam yanjaqu dum zaman su cikin gida ba zai ba zai ah, yi amfani ba li'anna qada'ahu ta'ala ka'inun la mahala domin hukuncin ubangiji mai zamowa ne ba makawa duk wanda Allah ya hukunta za a kashe shi tilas ne ya mutu saboda haka ko ya hito ko bai hito ba wa fa'ala ma fa'ala Allah kuma ya aikata abin da ya aikata ga uhudu na ba kafirai yar dama akan ku liyabtali Allahu ma fi sudurikum don Allah ya jarrabi abinda da a cikin zukatanku na munafuci ko kuma tsarkakewa aiki walima kasa ma fi qulubikum kuma don Allah ya tsarkake ma fi qulubikum abinda a cikin zukatan ku ba hira bane yi tsake yi mai kisa ya wanke abinda cikin zukatan ku wata zidu imani, ku ƙara imani bi anna Allah yansurku na cewa Allah na taimakon ku wallahu alimun bi zati sudur kuma Allah masani ne ga abinda cikin zukata ai bi ma fil qulubi la yakhfa alai shay'un komi bai koyuwa ga ubangiji wa inna ma yabtali wato yana jarraba li yadhkira lin nas li mukhlisa hi imanihi wal munafiqati fihi wato Allah na ba ku irin wannan jarraba don ya bayyana wanda an mumini na kwarai wanda yake akwai ikhlasi cikin zuciyar shi da wanda ba muminin kwarai ba wanda yake abin munafuci da cikin zuciyar shi Allah ya tsare mu to ci gaba innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innama istadallahum shaytanu bi ba'di ma kasabu ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم to innal ladina tawallaw minkum waɗanda sun ka da kai daga gare ku waɗanda sun ka gudu daga cikin ku yawmal jama'a jama'an ranar da jama'a biyu suka haɗu wato jama'an musulmi da jama'a kafirai ga uhudu wa humul muslimuna illa itna ashar rajulan wato musulmi suka waɗanda sun ka da kai daga gare ku waɗanda sun ka gudu daga cikin ku yawmal jama'a jama'an ranar da jama'a biyu suka haɗu wato jama'an musulmi da jama'a kafirai ga uhudu wa humul muslimuna illa ithna ashar rajulan wato musulmi suka gudu sai mutum goma sha biyu kawai suka bari tare da annabi sallallahu alaihi wasallama to waɗannan da na gudu inna ma tasallahu min shaytan wato shaytan ne ya girgiza su ya ya ya ya sa su santsi eh ta lalafiya ya sa ta lalabantar da su ta bi wasu wasati wato ya sa musu wasu wasi bi ma kasabu saboda ba'alin abin da sun ka aikata ba inda ma ana bi duka da abin ya yi tsanani kenan da ba'alin abin da sun ka aikata ba da duka ba kenan shine saba al'amarin annabi wala qad afallahu an kuma lalle Allah ya gafarta muku ya yafe musu inna allaha ghafurun allah mai gafara ne ga ne halimu mai hankuri ne la yu'ajjilu alal usati bai gaugatar da zunubi in abin nan yanzu azaba ga masu yin zunubi wato shaydan ya ka ya girgiza su yanzu ko ya gafarta musu wato allah ta kama ta sace sun da zunubi eh kasa kama ta sace <laughs> Eh, shaitan ne eh, don ya zan kuma tarihi gare mu ya zan wa'azi gare mu eh, inda duka saba ma annabi to abinda musiba ta zo ta lalabiya <laughs> to ci gaba san tsi kenan ko san tsi ba to ci gaba <laughs> to kuna dariya da don bace san tsiba san tsiba magana ta bace ta lalabiya ashabi eh, ana faɗin ko to ana faɗin komi don wanda abu ya sama shi gyara ba ana yi don don walakanci ba kuma don ku san wato addini bai bar komi ba ta ci gaba يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك عبرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير to ya ayyuha alladhina amanu ya ku wadannan imani la takunu kalladhina kafaru kada ku zan kamar waɗanda na kafirta wato kenan munafikai sun shiga cikin musulunci suka koma ga kafirci wa qalu li ikhwanin suka ce ma ƴan uwansu eh, fi sha'anin wato ga al'amarin su idza darabu fil al lokacin da sun kai tafiya cikin ƙasa suka mutu a can sai su ce au kanu gutun ko kuma ƴan sun zan sun hita zuwa yaƙi wa qutilu an ka kashe su sai su dora cewa laukanu inda na ma matu da sun zauna wurin mu ba su hita ba da ba su mutu ba wa ma qutilu kuma da ba kashe su ba da ba su hita zuwa yaƙi ba ku mu'min ne kada ku yi haka nan in dan uwan ku ya hita zuwa wani abu ya mutu sai ce Allah ya gafarta masa Eh, ko in ya fito zuwa yaƙi an kashe shi ku ce Allah gafarta masa ya samu shahada kada ku zan kamar masu cewa da ba su yi ta ba da ba kashe su ba ne ya ja'ala allah zalika fi an zalika hasatan Allah wato su suna faɗin haka nan domin Allah ya sanya wannan magana akiba wannan magana ta su ta zan ciki fi kulbin da zukatan su wallahu yuhyi wa yumit kuma Allah shi ke rayarwa shi ke kashewa akwai akwai ya tsakanin mimu da ta wala yamna'u anil mauti qudun saboda ka zama cikin gida bai hana mutuwa wallahu bima ta'maluna basir kuma Allah mai gani ne ga abin da kuke aikatawa yana saka muku da abin da kuke aikatawa to ci gaba ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولا إن متم والله هل إن ولا إن متم أو قتلتم wala yan kutuntum fi sabi lalle in an ka wato ko da an kashe ku wato cikin wato wajen jihadi aw mutum ko ko kuka mutu a gida wato mutuwa ta zo muku cikin gida la magfiratu min Allah wato samun gafara daga wajen ubangiji ga zunubanku wa rahmatan kuma da samun rahma daga gare shi wato ala azalika bisa ga haka nan ai abin nan khairun ya fi min ma tajma'u daga abin da kuke tarawa min ad-dunya bil yami ma tajma'u daga abin da kafirai ke tarawa wato ku fita ko ku mutu ko ku rayu wato mutuwan nan ko ko kashin nan don abin nan wajen kawo kawo kalmar ubangiji ya fi muku ku zauna abin nan wajen tara kuɗi irin wanda kafirai ke yi kun fahimta ko domin can za ku samu gafara kuma ku samu rahama wanda yake rayuwa ce ta har abada to ci gaba wala in aw لإلى الله ترجعون ولا إموتم كما والله أنكم موتوا كما متم مات يميتوا كما مات يموتوا in kun mutu au qataltum ko kuma an ka kashe ku fil jihad ga wurin jihadi au gairi ko wani sa la ila Allah tushanu lalle zuwa ga Allah ake tayar da ku ba zuwa ga wani ba al akhirah ko jazi ku sa kam kamu ku da alheri fa'ida kada kasama ba'aluhum maqamatul ubudiyya ba'alin malamai ya raba matsayin abin ibada wato abin kamar masu tasawuf eh, salasa kasamin kashi uku wato cikin sun ce faman abadallaha khawfan min nari wanda ya bauta ma Allah don tsoron wutarsa Amma amana kullahu Allah zai amintar da shi Min ma ya khafu ga abin da yake tsoro ya bauta ma Allah don tsoron wuta to Allah zai amintar da shi wa ilayhi al-isharatu bi qawli ta'ala la maghfiratun min Allah kun fahimta ko wa rahama wato samun gafara daga wajen ubangiji da rahama wa man abadallah shauqan wanda ya bauta ma Allah don bege ila jannati zuwa ga shiga aljanna shi analahu ma yarju Allah zai samar da shi abin da yake fata wa ilayhi al isharatu bi qawli ta'ala wa rahama kun fahimta ko wato ina da mani wancan rahama babu shi wato illa magfiratu min Allah shi to wa rahama ga nan yake kun fahimta ko hmm. eh. min Allah ya kashi kenan to sannan wa rahama wato abin nan bi qauli ta'ala wa rahama لأن الرحمة من أسماء الجنة رحمة تنا cikin sunayen aljanna wa man abada Allah shauqan ila wajhihi wajhi al-karim wanda ya bauta ma Allah don bege zuwa ga zatin sa wato mai karimci la yuridu ghayra ba shi son komai sai zatin Allah wa hadha huwa al-abdul wannan shine bawa mai tsarkake aiki allazi ta lahu al-haqq wanda yake Allah na bayyana gare shi subhanahu wa ta'ala fi dari karamati gidan girmama shi wa ilaihi al-ishara zuwa ga wannan yayi ishara bi qaulihi ta'ala la ila Allah tushirun zuwa ga Allah ake tayar da ku kun fahimta ko sun ce wato ya kasga abin nan magana kashi uku wato ibada kashi uku wato akwai mai bauta ma Allah don neman rahamar shi kai wato don don tsoron wutar shi bai neman rahama wuta ɗaya tsoro wuta yake tsoro akwai mai bauta ma Allah don neman ah, abin na rahama shi don neman shiga aljanna akwai mai neman bauta ma Allah don Allah kawai shi bai son rahama bai son eh wato Allah ɗaya yake so bai tsoron wuta bai bai son aljanna bai tsoron wuta bai son aljanna don Allah ɗaya yake bauta ma wato zuwa gare shi ishara da abin wa ilaihi tusharun kun fahimta ko to qultu wato nice wa in kana fihi wujuhu tafsirin ko da yake wannan magana da yayi akwai hanyoyi na tafsiri kamar yadda ya ambata qayyima masu kyawu lakinnahu furujun an tafsiri sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka wannan fita ne daga fasarar da annabi ya sallallahu alaihi wasallam fil hadith ga hadithi allazi rawahu umar wanda umar ya ruwaito shi radiyallahu anhu thumma qala lahu sannan bayan ya annabi ya ruwaito yace abin imani da musulunci da abin isani sannan bayan yayi bayani sannan abin nan jibril ya ce wa mal isani menene isani qala anta abudallaha ka annaka tara ka bauta ma Allah kamar kana ganin sa wa illam takun tara fa innahu yara kai in baka ganin shi yana ganin ka wa qawluhu ta'ala sannan kuma magana ubangiji inna eh, inna rahmatallahi qaribun minal muslimin wato rahama ubangiji kusa take ga masu ihsani masu kyautatawa to fal ibadatu don haka wato ibada ta gaskiya labudda laha min sai ta tara uku nan ka yi ibada don tsoron wuta don son aljanna kuma don yarda da kuncin ubangiji wato kenan abin nan kamar kana ganin sa jami'an gaba daya khawfa iqaz azabillah wato tsoron azab Allah warja rahmati da kuma fatar samun rahmashi wa shauqun ilai sanan da zuwa gare shi ai in al inqiyadun ilai wato jawwa zuwa gare shi bin tasali amri da bin umarnin sa wai sinabi wannan shi adda suna islam kun fahimta ko wa illa akwai alif walaysa bi ibadatin in ɗaya ya koru to ba ibada ba ce mun jiya mai tsar da mutum eh, yana yiwa ka ce bari in ta abin nan bari in ta ibada don tsoron azaba Allah in baka yadda Allah ya ce ba aikin banza ka yi kuma in ka yi ta yi wai don neman shiga aljanna baka yadda Allah ya ce ba aikin banza ka yi eh, don ka yi ta bege zuwa ga ubangiji baka baka bi abin da ya ce ba aikin banza ka yi kun fahimta ko hmm. ko da mutum ya yi ya amma bai hada da wannan ba ba shi kenan aikin banza ne eh, kun fahimta ko hmm, sai uku sun hadu wato kullum wato tsoron azaba Allah shi ke sa kullum ka yi tawadu'i ba za ka yi girman kai ba eh, neman rahama shi kullum shi ke sa ma rashin ɗaya da ɗan mani la ya asumi rauhi la ilal qawmul kafiru to sannan kuma bin bege zuwa gare shi shi ke sa ka bi umarninsa ka bar haninsa don duk wanda kake so baka yi saba masa ko matar ka ne kun ji ma Hausa na cewa in ta azaba ai kare ba iya ketarewa a wannan hadisi da yanzu nake sauraron mai ma rahmatin min Allah lahum tafawwan wali فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وجاورهم بالأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين maza ثم ذكر تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم اخلاقه Allah ya ambata ma annabi halayensa na kwarai don kowane abin nan shugaba shi koyi da su allati allati ja'ala asabuhu yaltaffuna hawlahu su halayen nan waɗanda sun kasa sabon annabi sun sun tattara gefensa wala ya tafaraquna anhu ba za su rarraba ba su bashi li dabihi wato ya ambata masa waɗannan halaye don ai koyi da su ya ce kai ga yadda kake don kowane shugaba ya yi koyi da shi don ya haɗa mutanensa ya kasa diya bihi kullu imamin lil musulmi. don kowane shugaba na musulmi ya yi koyi da shi ba da bayan shi annabi sallallahu alaihi wasallam to wa a abaha lahu fi mas'alati al-harb mashwarati ashabihi annabi sallallahu alaihi wasallam komi sai abinda Allah ya faɗa masa zai yi ba zai eh, abin ba zai fara ya faɗa da kansa ba amma ga mas'ala biyu wato ya halatta masa ya shawara da sahabbansa watan fi zima ya raku da zartar da abin da yake gani min ara'im na hankulan su na ra'ayinsu ba da tawakkuli Allah ba dogara ga Allah wa qabla an yunzala alaikum alquran gabanin kuma a saukar da qur'ani gare shi kin nazila ga mas'alar wadda an ake maganar ta tadmina lil muslimin wannan dan ya zanna tsarwa ga sahabban shi haulahu waɗanda a gefen sa wata aliman liman yati ba da kuma ki zan karantarwa ga wanda ya zo bayan sa na cewa komai shugaba zai yi sai ya shawara an magana ta tsaya haka na sannan ya dogara da Allah ya zarta su kun fahimta ko ah, fa ya ce fa qala ta'ala fa ma rahmatin saboda wata rahama min Allah ta daga wajen ubangiji lenta lahum kaza musu mai sauƙi halayen ka kaza mai sauƙi. ai za a ko ya abina akhlaquka idan kuka in sun ka saba ma wato ko sun saba ma sai ka yi abin nan ba ka nuna musu kaji haushi ولو كنت faddan غليظ القلب da ka zama mai mugun hali واتو faddan حالي mai القلب مي مي zuciya mai دا zuciya nan da nan kai hushi lan faddu min hawli da sun watse daga gefen ka ashe kenan ba a san shugaba ya zama mai hushi mai saurin zuciya in ka sai kowa ya wasa musu gafara ga zunuban su in kaga wani har ya karkace sai wani Allah ya ji kan Allah Allah gafarta ma ba ka dibin kaza ka yi masa magana mai kyawu kun ji ko eh wa shawurhum ai kuma ka hidda ra'ayinsu ka yi shawara da su shine istikraju ara'in ni kun ka ce ga wannan mas'ala kowa ya faɗi ra'ayinsa kowa kuma abin kada ya ji nauyin fanin abin da yake gani wato yi shawara da su fil amri gal amari ai sha'anika gal amarin kamin harbi na yaki tatiban liqulubin don da dawa ga su wali yustanna bika domin kuma ai sunna da kai wa kana sallallahu alaihi wasallam kathira al-mushawara lahu saboda ka annabi ya zama yawan shawara wato ga sahabban shi fa idza azamta sannan Allah ya ce masa in kai niyyar zartarwa ala imla'i ma turid in kai niyyar zartar da abin da kake so ba da mashurati bayan shawara wa in lam yunzal ilayka ilayka qur'anu fi koda ba saukar ma qur'ani gare shi ga abin da kai niyya ba fa tawakkal Allah ka dogara ga Allah ai sai ka amince masa وتقدم في تنفيذ وتقدم في تنفيذه كتشغبا وتغزرت da abin wala tantadir shay'an kada kai jiran komai fa inna ridan lafi yadda Allah tana wannan kun ga shine kenan an karanta da shugabanni inna lahi bil mutawakkilin Allah na son mai dogara gare shi fihi isharatu ila ila amril aimati ga wannan akwai ishara wato ga umarannin shugabanni ba da bayan annabi alaihi salatu wassalamu bil iktida'i da koyi da shi ga wannan wato ga al'amarin yaki wa fi gairihi da waninsa min ko min babi aula wato ga sauran ayyuka duk wato kenan ya fi komi za a yi shugaba bai iya zartarwa sai abinda mashawarta sun kai shawara wa khussat mas'alatul harbi amma an keɓance mas'alar yaƙi lahu sallallahu alaihi wasallam bil mashwarati talaban li talifil qulub wato ga abinda ba yaƙi ba ma ya tsanani amma ga annabi an keɓance mas'alar yaƙi domin ita tana buƙatar kowa ya yarda wa hadha wallahu alam wannan huwa huwa kitabu shine littafi allazi zakarahu Allah wanda Allah ya ambata fi suratul anfali inda qawlihi walau la kitabu min Allah sabaq lama sakun fi ma asakum fi azabun kun fahimta ko eh, wato min Allah yake ba min abin nan yana nan da cikin suratul anfal da an ce ba don kitabu min Allah ba eh? wato eh, suratul anfal ne ainu a ɗebe ta hmm. kun fahimta ko to sun ma kabala ta ci gaba ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يحزنكم فمن الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون to sun ma kaba ala hadhihi ta'limat al-qayyima bayan an faɗi waɗannan hukunce hukunce waɗanda yake za su abin shiryarwa wato wa'azoji za su sa musulmi kenan su ci nasara to sai an kai wato taqibi wato ambaci wasu muhimman al'amura kun fahimta ko wa khassa ala wa hadda kuma yayi kwadaitar ga bin wasu al'amurra faƙala ya ce in yansurkumullah in Allah ya taimake ku ayyam yamnakum ala adukum in Allah ya hana ku ga maƙiyinku, kamar yadda ya ga badar wala galiba lakum to ba mai rinjaya ku fa in dai har Allah ya taimake ku kamar yadda ya muku a badar to ba mai iya rinjaya ku wa in ya hazurkun kuma in Allah ya yarbe ku ki ba ku taimako kamar yadda an kai ga Odu wa man dalla ya so ba to wane ne ko zai taimake ku in ba shi ba wane ne saboda haka ashe kullum ku yi hankuri ga bin umarnin Allah nan ne za ku samu taimako wa alallahu fa tawakkal mu'minun wato ga Allah mu'minai su dogara saboda haka wato ga Allah mu'minai su dogara su amince da shi wa yattabi'u su bi umamirahu umarnin sa wa yatanibu su nisanci muhalafatu saba masa fil amri wannan ga umarni da hani wala ya tafi bi kuwatin madiyatin kada su amince da karhi a ce wai muna da kuɗi muna da mai muna da kaza ba shi ba wannan ba aikin banza ne Ah, au adadiyya ko kawai muna da yawa wannan yawa ba shi amfani makamai da yawa ba shi amfani kudi da yawa ba amfani sai an komo ga da Allah ya ce to ci gaba wa ma kana وما كان لنبي أن ومن يعلل يات بما ول al-qiyamah ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون to sannan kuma wato um, darasocin da suka gabata shine ta'limatul mutaqaddima kulluha irshadatun ko wannan su wato shirarwa ne li rabdil qulubi ma Allah don hada zukata da Allah wa ta'lifi hada lallashin su su hadu da juna fi ma baina tsakanin su a hada wato zumunta tsakanin su litakawini eh, ummatin muslima wannan don a gina al'umma ta musulmi eh, al'umma kauya mai ƙarhin wata niyya wadda yake niyyar guda wal kuma niyyar eh, guda wal amali fi sabilillah kuma da aiki don ɗaukaka kalma ubangiji sun mai tsakiro ha shi ma ya ci wato wancan abin da ya gabata haɗa kalmar wato gina jama'ar musulmi to abin da aka yi ko wanke abin nan al'ummar min al-akhlaq zamima daga halaye waɗanda ke ba su da kyawu wa khususan fi ma ta'allaqu bil harbi hadda wajen yaki wal ganimata da ganima fa inna irsadal mujtama'i hunaka asra'u minhu fi ghairihi domin wato bata jama'a bata abin nan ginin jama'a wajen yaki da wajen ganima ya shi gaugawa ko ina bisa ga cikin halin yaki bisa ga wani kun gane ko saboda haka wato in soja sun kazan da kwarai al'umma sai su zanta kwarai eh. abin abubuwan da suke tsarkake ta su zauna haɗe. ma kana li nabiyin an yagul ya fara da cewa ba ya halatta ga wani annabi daga cikin annabawa ya yi gululi abinda gululi in an ci nasara ga yaƙi aka samu wata ganima wani ya samu wani abu ya sace ya ɓoye kun gane ko wato ba ya halatta ga wani annabi daga cikin annabawa cikin irin wannan sata kun fahimta ko ai ya kunu shi yaudara fil ganimata ga ganima li anna al ta fi kulli shay'in musayila domin yaudara ga komi ta koru fi haqqil anbiya ga haƙƙin annabawa wa kadhalika al anbiya haka nan mabiya annabawa su ma la yajuzu lahum an yaqulu ba ya halatta su ci wannan gululu li'annahum ma'muruna bil iktida'i bil anbiya domin an umarce su da koyi da annabawa wa ya galul ya fi magalla yawmal duk wanda ya ci gulul to zai taho da gululin nan abin da ya ci ranar kiyama yana dauke da shi ala ulki bisa ga wuyansa in nake ka sace in wani abu ka dauke in dumbin diga ka sace in uh, um, rediyon wani ka na ganima duk abin da mutum ya sace zai taho da shi dauke sun batu wa fa kullu nafsin sannan a cika ma kowace rai sakamakon aikinta ma kasa abin da ta aikata wato abin da ta aikata wa hum la yuzlamun su mutane ba a zalunta su da komi wato wa wa muhammadun wahid min al-anbiya muhammad ɗaya ne daga cikin annabawa bal ablalu shi amma hizicin su ma wa antum adba'u ku kuma kuma biyansa ne wa yanbaghi an yakuna tanazzuhukum ashadda ya kamata tsarkaka ku ta zan ta fi tsanani mai man taqaddama ga bisa ga al'ummomin da gabata min al-ummin maliya atba'ir rusulil ula wato kamar yadda annabawa waɗanda sun ka gabata sun tsarkaku mabiyansu na ƙwarai sun tsarkaku to ku kuna bin annabi Muhammad wanda yake yafi sauran annabawa daraja ashe kenan ya kamata ku kuma ku zan kun yi tsarkakuwa bisa ga wata al'ummar da na gabata kun fahimta ko to ci gaba kama eh. ridwan Allah kaman من الله ومأويه جهنم وبئس المصير to afa mani tabarruwa na cin wanda ya biyar da Allah ya bar halaye mu yagu kamar tingulu kamar ba a shina kamar wanda ya komo bi su haɗe min Allah da fushi na Allah wannan ya bi hanyar kwarai ya yi abin da ake so wannan ya yi mugunyar hanya ya yi abin da ba a so za su zama daidai to wanda bai bi abinda Allah ya ce ba ma'awahu jahannama ko masa jahannama wa bi sal masir tir ta zama koma gare shi ay eh, almarji ushiya wa fi hadha ga wannan abu taqbihun li sha'anil gulul amuna na ga cin wato yaudara cikin cin dukiyar musulmi wa tanzihi jami'il anbiya kuma da tsarkakewa dukkan annabawa anhu daga yin sa لأنه يوجب صفة الله دمينا وجب تدخشين الله والتنزه عنه كما ينا نونا وتركوا دقائق والتنزه عنه يوجب رضوان الله wato tsarkaka daga yaudara yana wajabtar da yarda Allah to ci gaba هم درجات عند الله والله بصير yamalu. Kun daraja درجات su Annabawa da mabiyansu, wato abin nan waɗanda yake suna neman yardar Allah darajatu wato darajoji ne wani ya yahi wani mutafawutu ne fi darajati wa nabiyukum a'alahum darajatan amma kuma annabin ku shi shi su daukakar daraja wato daraja shine ayi ta step zuwa sama shine daraja wato annabawa daraja daraja ne wani yahi wani annabin ku shine shi duka wanda Allah wajen ubangiji wallazina ba'u bi sakhatillahi wadanda suke suko sun komo da fushin Allah fi darakat daraka shi ko step zuwa kasa kun wanda ko ala kadar jirmin gurgurdon laifin su khiyanatin da yaudar da sun kai iktafa bi zikri ashabi darajati anhum ya ce annabawa daraja gare su zuwa sama isharatin ila annahum la yastahiquna dhikra li haqaratin wata kenan mai yaudara bai ma dace a ambace shi ba saboda walakantacce ne a baka amana ka tau kana cin amanan nan kun ga walakantacce dai iya nan duniya wallahu basirun bima amalu kuma Allah mai gani ne ga abin da suke aikata a kawai jazihin biya saka yana saka musu da shi to ci gaba laqad man Allahu 'ala al-mu'minin in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فإن ديك واجبين Allah ya yi abin nan ya yi kyauta ga muminai ya yi musu falala mai yawa iz ba su fi yin rasulan domin ya aiko manzo cikin su min anfusihim daga cikin su na sun san shi wa ya ya'rifuna eh, amanata sun san amana shi wani za ta nafsi sun san tsarkin ransa wa huwa min jinsin kuma nau'in su ne kuma koko min anfusihim wanda shi su tsada domin kabila shi ta hita kowa fa fa yashrifuna bi kuma ya tunda ya zan dan uwansu dai an ka dauka ka za su dauka da shi wa fi qira'atin min anfusihim da fatahil fa'i wato wanda shi su zabuwa minan nafasati wa au wa an wa qaba'il cikin kabila wadda ta hi daukaka wa khairul buyut kuma cikin gidaje gidan su shi yashi kun ga mutum bai ji in ya bi shi ya ya bi kasa ya tulu alaihim ayati Allah ya aiko shi yana karanta musu ayoyinsa shine qur'ani wa yuzakihim barkake su min adh-dhunubi daga zunubai wal akhlaqi dhamira ala waɗanda yake ba su da kyawu wa yu'allimuhum alkitaba kuma yana sanar da su littafi hikima mata sanar da kunce kunce ciki ay alquwwatu nazariyya alhasilati bitta'lim almurattabi al tilawati wato hikima shine abin nan fahimtar shari'un da a ciki wa in kanu lalle sun zamo min qablu gabanin sun aiko annabi cikin su sun zamo lafi lalani mubin cikin bata wadda abbayyanan na wa zakirin mu aidan kuma Allah na tunatar da mu'minnai da anna kulla musibatin tusibuhum da dhanbin duk musibar da ta same su don zunubi ne fa inna ma hiya qalilatun bin nisbati lima an amallahu alaihim kuma duk musibar da ta same su saboda zunubin su kuma in an abu ne kadan ga abin da in an dangana ta daga ni'imar da Allah ya yi musu eh, qabla an tusibahum musiba gabanin musiba ta same su wato ni ya same ka ni'imar da an kai ma ta fiyawa abin ce kai na na ciwo wannan ya kama ko lafiya ta an gare ka ga abubuwa nan karanta na taɓa ganin wata mata kirista ta yi rubutu da mu ta sami wato saboda lahinmu ne kuma ni'imar da ya tafi to ya ce awala ma asabakum musibatin ko kuma lokacin da wata musiba ta same ku bi uhudin bi kan su ko wace irin musiba ce kun ta same ku kun samu kun samu ni'ima fiye da haka nan ninkin wata musibar da ta sa ku badar kun kashe mutum saba'in kun kame mutum saba'in in ku mutum saba'in kawai an kawa kuntum anna hada kuma da musibar da ta same ku bayan in an dangana ta ga, rahama ya kaɗan ce ita musibar inda kun ce kun tambaya na hada da ina muka same ta wannan rashin taimako da ya same mu daga ina yake wa nanin musulmi ne mu musulmi ne wa rasulullahi na manzo Allah na cikin mu wal jumlatu al-akhira mahall al-istibhami al-inkari wa da kun tambaya kun ce wannan musiba da ta same mu ina take kun huwa min da anfusukum kace wannan musiba da ta same ku daga wajen kan kanku ne min inda anfusukum daga wajen kan kanku ne la annakum tarakatumul markaza fa khazaltum domin kun bar wurin tsayi inda an kace annabi annabi yace ku tsaya nan duk wanda ya taho ku harbe shi kun ka ki tsaya kun ka ki tsayawa eh, eh. ku ya zan ba taimake ku ba inna Allah ala kulli shay'in qadir kuma Allah mai iko yi ne ga dukan komai wa minhum an-nasr daga ciki akwai taimako wa man ihi da hana taimako wa qad jazakum bi khilafikum ya saba muku inda kun ka saba kun fahimta ko